الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد فيا عباد الله فيا أمة محمد ويا أمة القرآن ها أنتم قد جئتم لأداء شعيرة من الشعائر الدينية التعبدية الربانية هذه الشعيرة هي صلاة الجمعة الجمعة جمعت وما فرقت إن ربنا وخالقنا ومالكنا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا الجمعة كما أفاد اسمها هي جامعة ليست مفرقة إنها تجمع على الخير وفي الخير وإلى الخير وللخير وينبغي أن نخرج من الجمعة برسائلها الربانية لذلك إن المسلم الحق لا ينبغي أن يكون مشتتا ولا مفرقا ولا مشرذما ولا ولا ولا ولا ولكن ينبغي أن يكون جامعا موحدا يعمل كل طاقته لتحقيق الوحدة الإسلامية الأممية الجمعة خير الأيام بل هي إن شئتم أو هو أمير الأيام الجمعة أميرة الأيام ومعنى ذلك أننا نجتمع في مساجدنا لأداء هذه الشعيرة نصلي وراء الإمام بعض الخطبة أو بعض خطبتين ثم نكبر خلفه وراءه ونضرب بعد أن سجد ونتلو كتاب الله ثم نأتمر بأوامر الله رب العالمين ونكون على سنة رسول رب العالمين الجمعة فضلت على الأيام كما فضل القرآن على جميع الكتب الجمعة فضلت كما فضل ماء زمزم على جميع المياه الجمعة فضل الأيام كما فضلت مكة على جميع البلاد الجمعة فضلت كما فضلت ليلة القدر على جميع الليالي نعم الجمعة فضلت كما فضلت يعني النور على الظلمة دواليك دواليك دوالي فينبغي لكل منا إذا حلت الجمعة أن يكون متعدبا للجمعة يغتسل ويتطيب ويهرول ينسرع إلى الجمعة ويجلس ليسمع الخطبة ثم يطبق التعاليم الخطبية عند خروجه من المسجد وأن يكون صامتا ساكتا وألا يتفرفر ويتكلم ويتغنج وإلى آخره لابد أن يكون متأدبا بآداب الجمعة وأن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج هذه شعيرة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عباد الله الجمعة من أعظم الأيام فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج كما قلنا ولا تقوم القيامة إلا في الجمعة لكن أيتها علمها إن ربي في كتاب لا يصح عباد الله جئنا لنصلي ولنعبد الله رب العالمين لكن حنانيك حنانيك رويدا رويدا ما معنى الإبادة؟ كثير من الناس يظن أن الإبادة أن أصلي الصلوات الخمس نعم هذا لا بد منه ثانيا أن أصوم برمضان فقط هذا لا بد منه أن أحج البيت ألبي لبيك اللهم لبيك فقط وأزكي مالي هذه تسمى عند العلماء العارفين بالشريعة الشعائر التعبدية أما حقيقة الإبادة وجوهر الإبادة ولب الإبادة يتمحور بكل شيء نظرك عبادة أكلك عبادة شربك عبادة جماعك مع امرأتك عبادة مشيك عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين في سورة الأنعام لذلك ينبغي أن نعلم أن الجمعة أيضا عبادة لها آداب كما سبق أن ذكرت وينبغي أن تكون العبادة هي التي تكيف وتبين وتوضح وتشرح حتى نكون على المنهج السوي لأننا عباد الله رب العالمين خلقنا للعبادة قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد من لذلك ينبغي أن نكون فطنين نكون على فطرة بالعبادة ثم قبل أن تكون العبادة عبادة مقبولة لابد أن يكون الإنسان متعلما إذا تريد أن تكون متعلما لابد أن تتوفر فيك أوصاف نعم كم سبعة أربعة منها منفية وثلاثة مثبتة كلها بالله إذا تريد أن تكون عالما متعلما لا بد أن تنفي وتنتفي عنك ومنك أربعة أشياء أولا لا تكن كسولا لا ولا ملولا لا ولا عجولا لا ولا خجولا كسولا ملولا خجولا عجولا إذا تريد أن توفر العلم الحقيقي لابد أن تنتفي عنك هذه الصفات يعني المنفية السلبية لا أن تكون كسلا فالكسلان لا يحقق العلم الرجل الكسول كيف يكون معه القرآن كيف عنده السنة كثير النوم كثير الكسل إذا تريد أن تجمع العلم الذي يبين لك العبادة كهذه يجب ألا تكون كسولا ثانيا وألا تكون ملولا كلها لا لا لا كسولا من الكسل ملولا من الملل والسئاب لا تمل العلم والله أنا والله هذا العلم كل شيء كل وقت سيد البخاري مللته لا تكون ملولا فالعلم لا يكون ولا يكون بالملل ولا استئام لا بالكسل لا تكن كسولا ولا ملولا رابعا أقول لا ثالثا وأن لا تكون عجولا تستعجل تستعجل أنا أود أن أبدأ بلوغ المرام اليوم وأنتهي غدا يا أخي رويدا رويدا لا تكون عجولا وكان الإنسان عجولا وخلق الإنسان ضعيفا إنه كان ظلوما جهولا نعم لا تكن كسولا ولا ملولا ولا عجولا رابعا ولا خجولا تخجل تستحي من الخجل أنا أزيد الصفة الخامسة وألا تكون جهولا قال ربنا إنه كان ظلوما أي جهولا كلها لا هذه اللامات الخمس منفية ألا تكون كسولا ألا تكون ملولا ألا تكون عجولا ألا تكون خجولا وألا تكون جهولا بهذه الصفات المنفية تتمكن أن تحقق العلم في كل دربة وفي كل وقت وفي كل فلتة ولفتة أما الصفات الثلاث الثبتية إثباتية وأن تكون أقولا وأن تكون ثقولا وأن تكون فقولا صفات كم؟ ثمان صفات خمسة منفية وثلاث إيجابية إذا تريد أن يكون لك الإيم لابد أن تكون ثقولا تكسر السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ <laughs> لا تعلمون اسأل اسأل يا حبيبي لأن العلم مكمنه السؤال لا تستحي يا شيخ أنا جئتك أسأل عن زكاة الفطر ما هي المشكلة بين لي أنت عالي أنا أسألك عن الزكاة عن صلاة الفطر عيد الفطر أسألك عن اللباس وهكذا وهكذا أن تكون السؤولة كثير من العلماء يسألون ولا يستحيون وإذا سئلت أيها العالم إذا علمت بين لنا العلم بين ولا تكتب وإذا لم تعلم قل الله أعلم لا تستحي قيل للإمام عامر ابن شرحبيل إمام الشعبي اسمه عامر بن شرحبيل الإمام الشعبي سئل يوما بالعراق فسئل فقال والله لا أعلم فقال يا إمام ألا تستحي أن تقول لا تعلم قال وهل لما قالت الملائكة لا علم لنا هل استحيت <laughs> ما استحيت الملائكة فكيف أستحي من قول أعلم ها أنتم أولى هل الملائكة استحيت من قولها لا علم لنا لا تستهل قل لا أعلم علمها عند ربي في كتاب أما عندي فلا لا ينقصك هذا شيء ولا ينقصك أما المتغطرس والمتعالم والمتفوه يريد أن يقدم نفسه في الصهر قال علماؤنا من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه من تصدر أي من برز من أظهر نفسه قبل أن يكون ناضجا بالعلم فستكشف عوراته قالوا من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه من الهوان ونعوذ بالله من ذلك عباد الله هذا العلم لابد أن تكون صؤولا وأن تكون كما قلت عقولا لك العقل الكامل لأن العقل هو مكن العلم مكمن العلم كان علماؤنا أقلاء لهم عقل انسيكلوبيدي كما يقولون اليوم عقل انسيكلوبيدي أو عقل استيعابي يجمع الأشياء في مجلس واحد يحفظ عشرة أحاديث عن بكرة أبي كلها لأن العقل عقل مدرك ليس العقل عقلا كما عند اليوم عقل مشبوه تضيء عقلك بالتلفزيون وبالشبكة الإنترنتية وبواتساب هذه الأشياء تسرق لك من أوقاتك الغالية الثمينة يا رب ثم تقول فأولا كن سؤولا أقولا فأولا أنا ما قلت لكم فعولا بالعين لا فأولا من الفعل بالهمزة حسن الفعل عرفتموها يعني إيه؟ أن تكون فأولا لا فعولا لا لا أنا ما أقصد الأمل أو الفعل لا فأولا تقول إن شاء الله سأحفظ هذا الشيء فعل طالب العلم يكون فعول يكون سعول يكون عقول لا يكون جحول ولا كسول ولا ملول ولا خجول ولا عجول أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالعلم النافع والأمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى سبيل أجمعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إذا دا أمين تتقار تبتها قشب قبانها لتا النبي محمد دا صحبان سنقر تتو دا دا دا كيركا كا ورادا دا ودن دا سكة دا كيوتا توا حزورا من كرشي إن هو مسؤال بركة قاشنا منذ saboda raya wata sha'ira in ka ce sha'ira wani al'amarin da ke nuna maka samuwar addinin Allah juma'a tarawa take daga matsunanta juma'a ma'ana juma'a mai tattarowa ta tattaro kowa da gidan shi kowa da inda ya fito amma gashi Allah ya rubuta taro mu mun taro a ɗakin shi don bauta ma shi yasa ma yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min al jum'a fas'au ila dhikrillah wa dhul bay in an kira sallah daren juma'a maza maza ku to to abin da ya kawo muke juma'a na zala dubba ka sa riga tsaftatacciya fesa turare karkace tafarnuwa saboda wani na iya damun wasu sannan ka zo cikin natsuwa shiga masallaci da kafar dama yi addu'a karka matsa dole sai sahun gaba tunda baka zo da wuri kuskure ne ka ce to ai na zo masallaci da wuri ai na aje lema a wurin alama ta kenan barin je in yi bacci baka da wannan iko ba a zuwa sahun gaba da jira da kayan jira sahun gaba na wanda ya riga kai amma idan ka zo ka aje wani abu larura ta fitar da kai ta ci hanci kamar wannan abu ne sananne sai a kyale mai wurin shi amma mai kamar da yana tabbaci da wannan wasa da addini hatta zama a masallaci na haɗa kai da gwiwa al'ihti ba annabi ya hannu mutum ya zauna ya haɗa kai da gwiwa la ba a wannan masallaci na juma'a haka kowane lokaci saboda akwai mazina ne na bacci to yiwuwar ka yi bacci sannan kuma maɗaurin dubura ya kwanci komai na iya faru ba za ka iya haƙurin ɗan ƙaramin lokaci ba Allah ya fifita juma'a akan sauran kwanaki yadda ya fifita ƙur'ani akan son littattafai ya fifita juma'a akan sauran kwanaki yanda ya fifita hatta ruwan zamzam akan sauran in ka so ka ce ruwaye in ba haushe na faɗin haka ya fifita juma akan kwanaki yanda ya fifita makka akan sauran garuruwa Allahu akbar ya fifita juma akan kwanaki yanda ya fifita daren lailatul qadr akan sauran darare ya fifita juma'a akan sauran kwanaki yanda ya fifita annabi Muhammad a kan sauran alaihi salatu wassalam da sauransu da sauransu da sauransu ibada ce ibada kuma ba a yinta da jahilci sai da karatu ibada na da ka'ida da sharaɗi ba ka yi ibada dunkunkun ka ce yadda ka ga dama sai Allah ya burma kayanka malaman mu na cewa ibada ka'ida ta tawqifiyya an ce yi. a eh to zai in ba ce ba sai ka tsaya me yasa muka zo juma'a muna da dalilin yi Allah ne ce ga aya dan me zamu yi haji eh muna da aya amma misali bayan sallah sai kace salati goma ga annabi sai mishi akramaka Allah ina ka samu annabin da ya karantar da ibada ya yi wannan abin da kai eh ko da na san bai yi ba to amma amma me wa ma za ba da alhaqi illa dhalal tun da kai ta bai tsaya wurin kada kai ma kai in kana son ka wanye lafiya in ku kana son kai aikin baban giwa wanda ya ce zai haɗa ainihin gatari ku saka masa kota ga fage wai ka mai doki ibada ba wasa ba ce shi ibada uku ne an ce ka yi kuma yaya kai kuma don wa kai ta wannan zai kai mu ga magana kan muhimmancin ilimi shi ilimi idan babu shi ya ba zai yi ke komai ba ilimi shi ne abin wanda ba shi da shi ma yana son ka ce da shi inda za ka fita kan titi a garko misali ka ce kai malam kowa zai amsa ya ce na'am da ni kake amma inda za ka ce kai jahili sai ce ba da ne ke ta shi kuma kila jahili ne a shi rigar malantaka daɗi ke gare ta a shi misali shi yasa Allah ta'ala ke cewa ga ya musu waɗanda ke da ilimi ɗaya suke da jahilai bahaushe kan ce kyan ɗaya gaji uban shi to ai mu namu uban shi ne annabi adam da menene ya zama sama da mala'iku da ilimi to kai ba ka neman ilimi ashe ba ka zama kyanta ba ka zama gunyan ɗaki misali a wannan masallaci ƙaddara an sa bulugul maram da kai aka fara da kai aka sauke a gida kullum 'ya'yanka kana ba su aya nawa na ƙur'ani su haɗu kuna fa gani rashin ilimi yadda ke mana illa abuwa baki suna zuwa musamman akan zo kawai a tallata miyagun abubuwa ban faɗi wannan a kutubar larabci ba amma zan faɗa saboda me wani abu shi ainihin vietnamita samari sun san me nake nufi caci ce kan ƙwallo sukan zo ƙauyuka real madrid chelsea man united kaza kaza ita za ta ci ƙwallon to aikata caca a sa dubu goma kana ɗan musulmi ka bi eh to ito jahilce ce Allah ka kiyashe mu ka zubda kudinka a aikin banza ba lada ballantana la'ada to shi kuma ilimi in kana neman shi dole ka samu sifofi guda takwas guda biyar ka guje su guda uku ka rike su ka nisanci kasancewa kasalalle kasulalle ai kaga da lamun ta kare ɗazu na faɗa kasulan malulan ajulan khajulan jahula kar ka zama mutum yawan kasala ka yi tsawarin tashi ne to an fara karatu to da ilimi ilimi ke wannan wasa na biyu ka zama to malulan abu na yawan gundurar ne abin ya ishe ne haka ilimi ne ishe ka malal la me yasa neman kuɗi ba baka to malal baka da malal baka da kasal a neman kuɗi nawa ne mutane mu za a gansu misali idan ka je maltraf a lagos in ce daga yana lamal daga garkwari daga sumaila zaki daga sokoto zaki ruwa ya ke shi za ka sha mamaki in ka ga dakon da mutane muke a kudu wasu ma a wulakanta a kore su a wurin yana nan yana ce ba shi da kasala kan neman kuɗi amma ilimi yake musa da wahala a fara karatu kaga an kare da shi ana sallama but ya fita daga masallaci an dau su dika za a fara karatu a'udhu billahi min shar sai ga fita ko shi ne shaɗanin Allah ba to kaga wannan matsala ce babba karka zaman to kasulan karka zama malulan karka zama kuma ajulan kai dan oya oya ne an zuba ka littafin nan ba akhil karim mu sai mun fara daga bango zuwa bango mu kare ko mutu muna yi fatan mu Allah karba ba to shine ajulan na hudu karka zamanto khajulan mai jin kunya yanzu da wannan shekaru da wannan gemu da wannan farin gashi a ci a ganna makaranta koce koce da ni wayo ka faɗi ka yi rigima da ɗanka kai za ka gaya mu yadda ake sallah karatun zamani ne amma dan in ya baka naira baka cewa naira zamani ce sai ka karba ka ce Allah ma albarka ita naira ba ta zamani ba ce ko wannan zaluntar kai karka zamanto ajulan karka zamanto khajulan na karanta labarin wani tsoho dan shekara 70 ko 80 ne ya zauna aka rubuta masa batin mi'ara alulalan hakuri yana karantawa sai ga wani malami da almajiran shi sai suka ce umburu ila haza shaykh al-mutakhallif la kallon ko makarare sai malami ce an ansitu ma wallahi bai makara ba ba makarare bane tunda har ya gamsu da muhimmancin neman ilimi wallahi bai makara ku zo in nuna muku makararru can sai ga samari sun baje kati da karta da ludo yace to kun ga makarar rukiya amma wannan tare da shekarun sa bai makar na karka yadda ka ce saboda shekarunka ba za ka nemi ilimi ba saboda ilimin da kake so ka je ka neme shi a ya girme ka duk ko. wanda ya karantar da ilimin sama da kai yake ko ya kake ko saboda haka ba a wasa da nemi saboda in kana sa ilimi kaka zama to ka talalle karka zamanto mai yawan kwansara karka zamanto dan oya-oya karka zamanto mai jin kunya sannan karka zamanto mai yawan wauta abu guda biyar ka kore su karka zama kasulan malulan ajulan hajulan sannan kuma jahula sannan ka tabbatar da abu hudu ka zamanto sa'ulan mai yawan tambaya suka ce matambayi baya bata suka ce tambaya mabudin ilimi in an tambaye ka a matsayinka na almajiri malami kar ka nuna kasani ka ce ku bari in yi bincike malamai suka ce masu saurin halaka masu saurin ba da fatawa maza maza ka ce to ina zuwa ina da malamai a garku barin je in tambaye kar ku zama to irin samarin nan masu da fitin ka karanta hadisi da aya daya duka ishi gari da rigima na'am yi kokari ka yi bincike kai ka san akwai na gaba da kai duk inda ka zauna ba a rasa ku kuma girmama malaman da suke karatu a sauro din nan akwai karatu tsububu a zaune a zaune don mun ci amfanin karatu sauro kafin mu shiga na zamani kuma sai wawa sai mahaukaci ke rera mafani a girmama malamai a mutunta su a kimanta su ka zamanto mai yawan tambaya ba kuma tambayar kwakwa ba bari in je majalishin shi majalishin malam wani dama na shi da tamboyi na nahu bari in ji mai zai amsa mai ayyo ka faɗi ka karye malamai sun ce man ja a naƙidan raja a faƙidan duk wanda ya zo naƙidan saboda ya yi zargi ya gane ainihin kure to raja a faƙidan ذكما فقد يا رزق البركة من جاء ناقدا رجع فاقدا أتريد أن تكون فاقدا لا وتنبير قوابا أي جي أنا تنبيش يا كافة نيكو أنا ذا أمسر وذكر البركة صم اللي مزيع البركة الله كيشي من هكا كما كيد أكا تنبيا بكثني بكشي من سنة إمامنا مالك أمي تنبيا تاكي دين يتشو الله بسنة ban sani ba bai amsa ba illa tambaya goma sha shi maliku da shafi'i ke cewa idza dhukira al-ulama fa malikun an-najm alamun min a'lam as-sunnah limamin gidan hijira amma ya ce ban sani to dan na ce ban sani sai me to imam sha'abi amir ibn sharabi sharabi sha'abi limamin a iraq zamanin sa babban mutum yana ajin su malikun aka mai tambaya wata ran ya ce wallahi ban sani ba suka ce gaba wala. da girman ka ba ka jin kunya ka ce baka kaji ko yan kan turuwa ke sai ce kaji ku da mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana sun ji kunya ne su ma mala'iku suka ce ban sani ba su ma sun ji kunya ne dan na ce ban sani ba sai ne to to ku je ba a sanin ba kuma ba ka ce ba ka sani don kai rawar ilimi lalala saboda raka ina kira ga yan wani almajirai farko ku nuna cewa ku ce komai kun sani musamman matsalar rabon gado a ƙauyukan ba ka mai da hankali ba sai ka ɗauki haƙƙin wani ka ba kuma kai za ka yi bayani gaban Allah yau ma la yanfa umarun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salih mu mai da hankali ba ka zama to mai yawan tambaya ba kuma tambayar kwakwa ba ka kuma zamanto mai cikakken hankali ɗalibi ilimin hankali ba ka ganin su mai yawan surutu ba a ganin su akan titi ana ta ja ja da shi ita rigima siyasa har a dambace da shi liman da dambe akan titi ka zan darajar ilimi ne da ka gan shi ka san mutum na tsatsayi sai ya tauna magana kafin ya faɗi yakan mai da hankali har sukan ce misali daga cikin alamar hankali zan ku misali inda za a tambaye ka da Allah an yi ruwa yau ruwa ya sauko a birnin garko misali in ruwan ya sauka ce a eh, kai shiru suka ce karka kara saboda A eh, ta biya bukatar da aka bukace amma idan ka ce A eh, har ma da kankara malamai suka ce Allah zai maka hisabi saboda ba tambaye ka wannan ba suka ce ka zama faɗi ba a tambaye ka ba turka shi to faɗi ba a tambaye ka ba a yau ya ka yi kwando da su yau mutum ya yi ta zuba kamar ruwan sama carfarfar mala'iku suna rubuta astaghfirullah suka ce in dai i za ta biya bukata ka ce i sauran ka ci gaba da istighfar astaghfirullah hasbiyallah sai inda amsa ke bukatar a faɗa ita eh, wani babu ne da na aike ka gun wani ka same shi eh na same shi to amma ana bukatar bayani kuma na iyar da sakon da kace ni shi. amma in dai ta wadatar suka ce kace ike shi saboda abin da ka kara ba ta cikin lokacin ka ne kuma ana maka lissafi la ilaha illallah to ka zamanto aqul sannan kuma ka zamanto fa'ul mai fata na alkhairi laraba suna da al'ada idan mutum ya shiga sahara kaga sahara suna kiranta mahalaka inda babu ruwa mutum zai mutu aure amma ba su kiran suna kiranta ne almasawi wai wurin da za a fita lafiya sai su ga mutum mara lafiya sai a ce da shi sahi mutumin da maciji ya sare shi a uzbila ana kiransa labiko sukan ce mu'afa saboda mai alfa'alul hasa kyakkyawan fata to mai neman ilimi zina da fata ka ce karatun da na sa gaba zan haddace insha Allah karka zamanto kayan ki kawai ɗan uwa musulmi kutuba ta kenan falalar juma'a ibada da kuma ilimi saura da tsokaci tsokacin na so na yi shi ne a mazin sahaba a kano to Allah sai kaddara a ainihin masal juma'a na ainihin garkwazo an samu wata ja'ira kafira la'ananniya ta zagi manzon Allah kuma zagi irin na 'yan tasha sai wa annanin. kuma ba inda ta yi wannan tsiyar sai ma sakkuto to kama akwai ajanda ke to kana faɗa a sakkuto bin ne cibiyar daular Usmaniyya, kuma a makaranta ta shehu gari college of education kwalejin ilimi wanda kaga ba ma college bane irin ta federal government da sai a ce federal a sani na ta gwamnatin jiha ce kamar sa'adar turimi a kan misali to ta gwamnatin tarayya ne to ya sa kusa dai ake ta faɗi wannan bakar magana ina jin abin ya faru shekarun je koji ai kowa san me yanzu garin adime yake wani yaro matashi ya ce to malam zan hau membari daga sokoto da zu wace shawara zaka wance kawai ka fito ka bayyana abin da ya dace su tsokaci na kai, kamar da na gaya mai ko shakka babu ba ma goyon bayan ɗaukan doka a sam wani ta'addanci a ɗauki doka a ci aika za ka ba ma goyon bayan to amma inda gizo ke sakar amma an dai laifin ko ba a yi ba an taɓa mutunci ana ko ba taɓa ba kuma da harshen mu a garinmu a ƙasarmu to ashe wanda ya ɗauki doka hannu in ya laifi babban mai laifi wancan mai ta'addanci to inda lamarin ke faruwa munafinci da yawa sai ka ji ana ta magana Allah wadai da abin da kuka yi me yasa ku Allah wadantar da ita ja'ira la'ananniya kafir me yasa kuka yi shiru ya shugabannin musulmi me yasa kuka yi shiru yanzu Allah ba shi da matsayi a wurin ku nan abin da suka yi ba daidai bane suwa suka bude kofin ba daidai ba ku ne mu ne al'ummaci? yan jagaliya suka ce to bari mu nuna muku muna son annabi so nawa aka yi irin wannan sai a batar da mutum jami'an tsaro a bashi mafaka ya jira ya sake yi gobe ashe kenan ku kai daure mabannan gindi kuke wannan muguntar kuma a garin musulmi a tsakiyar musulmi suka yi abin da suka yi na kona ta da ai ba ma san haka don me wannan hukuma ce za ta yi to ina hukumar ku gaya mana ina take tsakaninku da Allah ina take idan wuta tana kwance ba a kunna ta ba sai wani ya kwarara mata fetur sai ta bau ta laƙume shi ta kuma laƙume ta ce ke wuta me yasa kike bau sai mu ce kalli wanda ya fara fitar me yasa kake zagin bau din baka zagin sa to shine munafincin da muke fama da shi abun bakin ciki shugabannin musulmi ke irin wannan rashin adalcin zalunci kansu har mun ga sanarwa guda biyu ɗaya ta gwamnatin jihar sokoto ɗaya ta kuma ainihin fadan sarkin musulmi ta gwamnatin sokoto ma ta fi tsafta don cewa suka yi wannan lamari ba mu ji daɗin shi ba an kulle makarantar kuma za mu binciki menene dalilin wannan matsala kaga maganar ta fi tsafta amma wancan da sa hannu muna fata ba da ma sanin mai alfahar sarkin musulmi ba ne wani yawan haka muke fata amma an danganta suke cewa wannan mummunan aiki da gruesome murder haka turanci gruesome murder na'am wanda babu dalilinsa haka suka ce unjustifiable okay babu dalilin amma akwai dalilin a zagi annabi ai masa ashar a sakwato nan ba ku ce kala akan wannan ba ku kai saurin fitar da sanarwa ku bincike wani sabo kuke ba na wani sallallahu ko muna mutunta shugabanci abinda muke sha'awa ke amma don girman Allah ku ringa yin abinda mutuncin ku zai tsira ya iyayen mu shugabanci ɗazu su yan jaridu ke hira da ni mana kan zuwa daga lagos me za ka faɗa game da abin da ke kira blasphemy wato ɓatanci na ce ɓatanci shi ne ka zagi Allah ka zagi wani annabi ba sai mun ba Allah ko annabi isa ka tabu shi sabu mu ba za mu yi wannan ba hukunci na ce hukunci wanda ya a kashe shi in ya tuba saboda akwai hukunci na ridda akwai hukunci na haddi misali wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah ko ya tuba sai an kashe shi don ku san da wannan haddi ke lahira ya san da zai saboda wanda zai yafe manzon Allah ta babu shi hikimar ke kuna wasa da addini ko amma in ya ce ya yi bai tuba ba to sai a kashe shi da ko sallah ba za a mai ba ko karanta addinin mu da kyau to me za ka ce tsarin mulki da ya ce wanda ya fatanci shekara biyu na ce tsarin mulki ka ce ni kuma na da tsarin da ya fi naka The Quran is my supreme constitution. Baka san da wannan ba? Yi ajiye zuci, malam na gudun shi ne wani gudun. Iza muke makan zalunci ne, akwai mai son zama lafiya kasan da irin musulmi? Ana tura mu zuwa bango ne. A kullum abin da muke faɗa, a kullum ka ɗauki doka a hannu. Babu kyau. to malamai suna ta faɗin wannan kullum kuma ba za mu daina faɗa ba kar ku yi faɗa kar ku yi rigima to sai ku yi maganin ɓannan da ke faru saboda yan jigala da suka yi abin da suka yi sun ga an taɓa annabi ne ba za su iya hakuri ba to ya kamata a kiyaye ita kuma Allah gaggautar ta zuwa jahannama ya kamata ka ji sakon ka ji ainihin bidiyo din ba za ka sake ji a sakwato saboda tsabar rai ne ba fa fata da aka yi mana ku je ku yi mu game da la ilaha illallah inna kafainaka Allah ce mun isan maka masu ta'addanci اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين عليك بالكافرين والمنافقين يا رب العالمين اللهم سلمنا من الكافرين اللهم عليك بالمنافقين اللهم ارفع الإسلام يا رب العالمين اللهم ارفع راية لا إله إلا الله إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا قلت يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله